a duro na mai ko kuma a tura maiwa a ce buhu na dawa ko masara ko na makamancin wannan baro dai ga abin da bulgani gani annabilis yake faɗa a cikin littafin sa taɗiru mujalladi na farko shafi na 249 a babul aini yake cewa shi mafarkin baro yana yin nuni a bisa kula da al'amuran shi mai yin mafarkin saboda shi baro ana ɗaukar abubuwa mabambanta ba a iya cewa iya masara ko dawa ko shinkafa har wani lokacin za ga ana ɗaukar yashi ko ƙasa ko na abu makamancin wannan sannan mutane sun dawo daga tafiya akan iya sa kayansu akan baro a tura a kai masu gida yana ɗaukar kayan nauyi kala kala kuma akan iya ɗauki wani abu daga wannan wurin a kai shi wannan wurin saboda haka mulkin baro ba ƙaramin alkhairi ba ne lalle mutum mawarkin baro ana nuna zai iya samun dukiya mabambanta kala-kala kamar yadda shi wannan baron yake ɗaukar dukiya ko abubuwa kaya mabambanta kala-kala. So da haka idan mutum ya mawarkin baro ya danganta da yanayin shekarunsa ɗabi'a al'ada addini rayuwar da yake ko kasuwanci ya taɓa fita ƙasa ko bai taɓa fita ƙasa ba da sunansa da ƙabilarsa yana da jinin mulki ko babu ta haka mun yi tambayoyi akan wannan